zama asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshi da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM da ma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com kamar kullum masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau uh, ah, 22 ga watan Yuni shekarar 2017 ita ma za mu yi game da cutar amo sanin jini ko kuma sickle cell a uh, turance. Wanda kuma a ranar Litinin din da ta gabata 19 ga watan nan aka yi ranar tunawar da ita. Musamman ma game da yadda ciwon yake wahalar da masu shi ba. ina da report ne na asibiti nawa ita ma nata na sin ta taɓa rashin lafiya wannan gwaje-gwajen shi yasa ban je an gwaji. insha Allah idan lokacin yayi za mu je duka za a gwada saboda kaga yanzu yanayi ya sauya yana da kyau a yi saboda rayuwar 'ya'yanku domin inganta lafiyarsu. To sai kuma in ce muku safina da Maryam akwai fa kwalamar Ramadan ko me za mu ji a ciki? A yau a kicin ɗin namu za mu dafa nama akuya. so da yawa mutane dai yawanci sai dai a dafa nama na rago ko na sa ko kaza kila ko kifi to yau dai uwar gida so muke a ɗan taɓo wani ɓangaren kuma daban akwai kuma rahoto da ra'ayoyin mutane game da lamarin amusanin jini za mu kuma tattauna da likita domin mu samu mu ba masu sauraro damar bugu mana waya su tambayi likita kila game da wasu abubuwa da suka shafi wannan abin sannan ko mun tambaye ku a shafinmu na facebook da twitter game da wannan lamari. sakon farko daga baban gida yusuf na faɗa ya ce hakika gwajin jini kafin yin aure abu ne mai matukar mahimmanci duba da yanzu yadda cututtukan zamani suka yi wa al'umma katutu fatan mu dai a koda yaushe allah ya kare mu daga cututtukan zamani da mu da 'ya'yanmu baki ɗaya. sai abdullahi laki funtuwa ya ce wannan shine muhimmin matakin da ya kamata domin matsalar ciwon sikila ba za ka sani ba sai kana da mai ciwon a gidanka ko makotanka saboda haka na da muhimmanci sosai kafin aure da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira. Shi kuma Abdullahi Yusuf ya ce kwarai kuwa yau da gobe yana da matukar mahimmanci saboda samun kwanciyar hankalin iyaye har ma da 'ya'yan. Sai Ibrahim Muhammad Malam Malam ya ce kwarai da gaske akwai mahimmanci ko ba komai zai taimaka wajen rage wahala ga iyaye da kuma yaran da za a haifa. Sai Dauda Umar Januhu ya ce salam yau da gobe shirin matasa hakika yau da gobe matakin gwajin jini tsakanin mace da namiji kafin aure wannan wata hanya ce ta kaucewa zargi da kuma tabbatar da lafiya ga ma'aurata ma'auratan ku tashi lafiya filin yau da gobe. sai sha'o garba shanga ya ce tabbas hakika yana da muhimmanci a wani bangaren sannan a wani bangaren rashin amfanin shi shine ka san yanayin da zaka tsinci kanka kuma ka san wani irin magunguna zaka sha don samar wa kanka lafiya matsalar su kuma ɗaya ce akwai azaba ga mai fassara sirrin da Allah ya ɓoye sai ashir bala muhammad ya ce assalamu alaikum yau da gobe yin hakan yana da muhimmanci saboda kowane mutum zai so a ce ya haifi ɗa mai isasshen lafiya sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe ai gwajin yana da kyau domin yin hakan zai sa a gujewa haifar da 'ya'ya marasa lafiya da fatan zai zama doka a kasar mu sai rilwani sa'idu gayari ya ce jan hakika yau da gobe shirin matasa gwajin jini kafin yin aure ni a gani na bai da wani tasiri musamman ga mutanen mu na afirka domin duk wanda aka gaya masa ko ya gano cewa yana dauke da wata cuta duk zaman ta rama hankalinsa ba zai taba kwantawa ba ko da an sake yi masa gwajin jini an ce bai dauke da ita kaga kuwa sanarwa mutum cewa yana dauke da wata cuta zai iya haifar masa da hawan jini kaga kuwa yin haka ba wata riba ku sha ruwa lafiya

sai muhammad salihu kauran na moda ya ce yau da gobe hakika wannan abu ne mai cike da muhimmanci idan aka yi la'akari da yadda ake samun haihuwar wasu 'ya'ya dauke da wannan cuta wanda hakan yakan samo asali ne daga yadda ma'auratan ba su yin gwajin jinin su kamin su aure kamata ya hukumomi su samar da doka da za ta tilasta yin wannan gwaji kamin aure sai dauda garba bin affan unguwar jaji fatuskum tare da minat ibrahim suka ce inda aka san darajar goro to ta nan ne ake masa ganye idan batun gwajin jini ne kafin aure mukan a nan jihar yobe koma ko ma mu ce fatuskum gaskiya tunimi nisa saboda a halin yanzu haka idan babu takardar shaidar gwaji na asibiti to ba a daura ma auren sai Husaini Abba Dambam ya ce kula da lafiya ilimi ba shakka daukar matakin yin gwaji kafin yin aure domin kare haifuwar 'ya'ya masu dauke da cutar sikila ko amasanin jini abu ne mai matukar muhimmanci duba da yadda yara masu dauke da wannan cuta ke fama da rashin lafiya gami da shiga halin rai kwakwai mutu kwakwai fatan mu dai kungiyoyi masu zaman kansu da ire-iren kafafen yada labarai za su tukufa wajen wayarwa al'umma kawunan su game da muhimmancin yin gwaji kafin aure sannan kuma su al'umma da fatan za su rika bawa ire-iren su haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare. Sai Abubakar Abdullahi ya ce eh sosai ma kuwa saboda ni ma'aikacin asibiti ne ina ganin illoli da kuma wahalar da yaran aka haifa da ma iyayensu ke sha wajen jinyan yaran kuma ba su cika tsawon kwana ba. Sai Yakubu Muhammad ya ce yau da gobe tabbas zai rage tunda dai wannan ita ce kaɗai hanyar magance cutar dama Hausawa sun ce rigakafi ya fi magani wa asalam ku huta lafiya ina gaje duk ma'aikatan ku baki ɗaya. na amsawa. Sai janaral Buhari haya Guru ya ce salam yau da gobe tabbas gwaji kafin aure yana da mahimmanci sosai kuma ya kamata ya kasance abin a hukumance domin akwai mutanen da basu damu da gwajin ba. Allah ya kyauta. Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter, at bobo Miji ya ce kwarai kuwa yana da kyau. Sai at bukar Salifu ya ce hakika yau da gobe gwajin jini kafin aure yana da matukar mahimmanci sosai da sosai ga ma'aurata kuma zai rage tunani. Sai at Ibrahim Tsafatu ya ce tabbas wannan gwajin kafin aure yana da matukar amfani. Allah ma ya ce kada ku saka kawunan ku a cikin halaka yau da gobe a sha ruwa lafiya. Sai daga karshe at babba Bajoga ya ce yau da gobe ai duk wanda ya san illar cutar sikila to ba zai ce a'a ba. Don haka gwajin lafiya abu abu ne mai mahimmanci kafin a yi aure to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni yanzu bari mu bi wakilinmu murtala faruk sanyinna don mu ji eh, rahoton da ya aiko mana a ranar ta litinin game da cutar ta sikila tun a shekara ta 2008 ne aka soma bikin ranar cutar amosanin jini wato sikila ta duniya tare da makasudin faɗakar da al'umma dangane da cutar sikila wacce ta daɗe tana addabar miliyoyin jama'a alƙaluma sun tabbatar da cewa cutar ta fi addabar jama'a a nahiyar afirka inda ake haihuwar jarirai fiye da dubu ɗaya da wannan cutar ta sikila a kowace rana ta allah yayin da kuma cutar take barazana sosai a wasu kasashe kamar amurka da saudi arabia da india da brazil da dai sauransu hakan ya sa hukumomi a duk faɗin duniya suke amfani da wannan rana wajen faɗakar da jama'a dangane da hanyoyin magance yaduwar cutar to sai dai a cewar kwamishinan lafiya na jihar sokoto dr balarabe shehu kakale wanda kwararren likita ne yaƙi da cutar na fuskantar kalubale a yankin arewacin najeriya sakamakon sha'anin addini da al'ada al'umma ya kamata su farga su gano cewa wannan ciwo fa ana iya kariya daga gare shi ciwo ne wanda ake gado amma idan akwai ilimi da sanin abin da mutum yake ciki ana iya kauce mashi musamman tun wurin aure shi ne sa muka ce wannan ya zama mataki na farko za a ci gaba da matakai na tuntuɓa da jin shawarwari na shugabanni na addini shugabanni na al'umma da na siyasa a gaya za a fito tsari wanda al'umma ta da shi addinin mu da shi na koda a dinga awo kafin aure kuma ba awo wai na cin a musun jin ɗaya ba son muke a haɗa abubuwa awo kusan uku idan aka gani al'umma ta aminta da wannan mallamai suka nuna suka nuna mana hanya za mu iya tafiya har majalisa domin a ga ayin kudurin yin wani kira ku doka wadda za ta bai mutane dama ba wai doka da cewa a yi ba da ma kulawa da masu wannan ciwon. A jihar ta Sokoto dai wata kungiya mai zaman kanta ce ta matasa wato Productive Youth Development Initiative a Turanci. Ita ce ta shugabanci bikin na bana tare da kaddamar da jakadodin faɗakarwa akan cutar sikila har su 80 da ta horar. Dr. Awal Ahmad Musa shine shugaban kungiyar. Mun ba da training wata shida da suka wuce ga wasu matasa su 80 muka ba su horaswa game da yadda za su a zamo jakadu waɗanda za su ba al'umma shawarwari game da bincike-binciken lahiya game da ciwon amusanin jini ma'ana mahimmancin da adda mutum ya san genotype ɗin shi ya san kalan jinin shi ko sikila ne ko kuma in shi ba sikila ba ne shin yana iya ba ɗanai rashin lahiyan sikila to su wannan jakadu tamanin da muka ba horaswa a mun sake kiransu wata uku da suka wuce muka sake ba su horaswa kuma alhamdulillah mun gamsu cewa duk inda suka tahi suna iya ba da shawarwari suna iya karantar da mutane a ainihin abin da ake nufi da cutar amosanin jini za a yi amfani da su su shiga sako-sako na wannan jiha domin su zuwayar ma mutane al'umma kansu game da wannan rashin lahiya tuni dai da wasu jihohin arewacin najeriya suka yi doka akan yin gwaji ga ma'aurata kafin su yi aure yayin da wasu jihohin suke a matakai daban-daban na samar da irin wannan dokar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria shi ma wakilinmu muhammad salisu rabi'u daga kano ya jiyo mana ra'ayoyin mutanen gari game da zuwa gwajin rukunin jini musamman kafin a yi aure don gujewa haifar yara da wannan ciwo sunana yusuf ibrahim mala yusuf kana da aure eh ina da shi kafin kai aure ka ɗau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell? eh wato ina da report ne na asibiti nawa ita ma nata na sin saboda an taba ta taba rashin lafiya wannan gwaje-gwajen sai kafin ku yi aure aka yi wannan eh kafin aure ne wannan shi yasa baka je an yi wannan gwajin ba eh shi yasa ban je an gwaji ba saboda na san ga yanayin nata jinin ni kuma ga yanayin nawa suna na Fatima Ibrahim kina da aure a'a kina tunanin cewa lokacin da zaki aure da ke da mai gidanku za ku je asibiti domin gwajin kwayoyin cutar borin jini ko kuma sickle cell? Mm, in sha Allah idan lokacin yayi za mu je duka za a gwada. Me yasa kike tunanin ai haka? Saboda kaga yanzu yanayi ya sauya yana da kyau a yi saboda rayuwar 'ya'yanku domin inganta lafiyarsu. Rabi Labaran Ibrahim? Kina da aure? A'a. kina da tunanin cewa lokacin da zaki aure za ku je ke da wanda zaki aura a gwada kwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell Eh, in aka yi hakan hakan yana da daɗi. Dan a ce an yi auren an tashi ba a gwada mutum ba, kaga za a zo a haifar da abin da babu ido a ce an zo kai kana da sikilan ko shi namijin ba shi da shi kaga za a tashi ana haifar yaro ɗaya wani da sikila wani babu shi ko kuma gaba ɗin kuna da sikila ko kuma yanayin jininku na sikila grup ɗinku ya kasance guda ɗaya kaga aka tashi aka haifi yara za a samu matsala gwara ɗin dai a je a gwada hakan ya fi sauki. sunana abubakar isa gwale kana da aure na da aure kafin kai aure ka ɗau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cells? Yi eh, kafin mai aure mun je amana da ni da ita. Sunana Muhammad Faisal Bila. Kana da aure? A'a ba da aure. Shin kana tunanin lokacin da za ka yi aure ka ɗau budurwar da za ka aura kai da ita ku je asibiti domin a yi gwajin ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell? Eh zan iya zuwa a yi gwajin saboda wato shawarwari da za a iya samu daga likita game da ko idan an samu ita tana da shi ko kuma ni za a iya bamu shawarar da za mu kiyaye su kuma mu rayu cikin koshin lafiya ba tare da ana samun matsaloli ba saboda rashin zuwa gwajin zai iya ba da damar samun wahala kafin a magance matsala idan an same ta a gaba. To idan aka je gwajin aka tara ita tana da shi wani mataki za ka ɗauka? E, matakin da zan ɗauka shine zan ji daga bakin likita idan aure na da ita babu matsala to babu za a iya yin auren idan kuma sun ce akwai matsala sai yin haƙura. Abdullahi Salisu. Kana da aure? Ina da aure. Kafin kai aure ka ɗau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell? A ban je an yi min ba amma kuma muna da 'ya'ya kusan uku ba kuma mai sikila a cikinsu insha Allah. Sunana Mansur Redwan Muhammad. Kana da aure? A'a ba ni da shi. kana tunanin lokacin da za ka yi aure ka ɗau budurwar da za ka aura kai da ita ku je asibiti domin a yi gwajin ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sikilsar eh, ra'ayina yana da wannan ba ma iya kaɗai wannan ba duka wani abu da ya kamata za a yi gwajinsa wanda zai ba mu zaman lafiya da matata. Hussein Muhammad Musa. Kana da aure? Eh, ina da aure. kafin kai aure ka ɗau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cells? ni ban je ba wallahi kuma ina da 'ya'ya sun kai shida amma duk daga ciki ba wanda yake da wannan matsala. lubaba lubabatu awal. kina da aure? ina da aure mata aure ce. kafin ki aure ke da wanda za ku aura kun je asibiti an muku gwajin cutar borin jini wanda ake kira sickle cell? a'a ban je ba ba a taɓa yi mun ba. sunana sunusi garba gwale Kana da aure? Eh kwarai ina da aure. Kafin kai aure ka ɗau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cells? Eh gaskiya ba a yi min ba, amma kuma mata na ta farko muna da 'ya'ya goma da ita sai na ƙara wani auren ba mai wannan gwajin ba. to yanzu mun haifi ya mai sikila yau shekara takwas nake fama da ita Aƙalla mun kwanta so arba'in da biyar a wasu malam aminu kano duk sannan kwanta kuma sai an ƙara mata jini sauraka ina ba da shawara nan gaba duk wanda zai aure to lalle ya kamata ko ya zama doka ma lalle sai an yi gwajin wannan jini saboda ka a samu irin wannan saboda ni na san irin wahalar da nake fama a yanzu ina kuma ga ta da basira da kwakwalwa amma duk sun ta kwanta wallahi sai an jini. Daya Ibrahim Muhammad. Kina da aure? Ban da aure. Kina da tunanin cewa lokacin da zaki aure za ku je ke da wanda zaki aura a gwada kwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell? Ina da nufi. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. To sai mu ce Allah Ubangijin kan ya kara mana lafiya. To yanzu yahuwa kai tsaye muna tare da likita Salihu Ibrahim Kwaifa wanda kuma za mu yi magana da shi akan wannan al'amari mu ji menene wannan abin ya ake kare eh, ake kiyayewa don kar a mm. samu mahaifuwar irin waɗannan mm. yara da suke da wannan ciwo kuma wanda suke da shi ya za a tarere su da sauransu. Mm. To sannan za mu ba masu sauraro dama kamar yadda muka ce su buga waya ɗaya biyu dai haka su ɗan yi tambaya mu dan ba su dama. Salamu alaikum. likita alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu barka da shigowa barka da shigowa ya azumi ya barka a kashe la alhamdulillahi mm. da alhamdulillah dakta to uh, likita wannan magana da muke ta amosanin jini ko kuma sickle cell a turance uh, me za ka yi mana shimfiɗa kai kafin mu shiga cikin shirin da kai wato ciwon sikila ko kuma amosanin jini wato wani ciwo ne ya fi addabar wato bakaki hmm. hadda ke ana ya fi addabar wa ce? bakaki o bakaki o na ji laya ɗin rawa ne yau wato mun ji mhm. amma kuma ana samun wani nauyi sa a cikin laraba ko kaso kasashen um, indiya haka amma dai wato wato zafi kan ciwon an da samun shi a bakaki Wato alƙalma sun nuna cewa yanzu haka akwai wato mutane miliyan ashirin zuwa miliyan ashirin da biyar wanda ke dauke da wannan ciwon. Sannan kuma miliyan goma sha biyu zuwa miliyan mm. goma sha biyar suna a ƙasar Afirka yamma wato ga hamada ko daga hamada. Mm. Sannan kuma Najeriya saboda yawan yawan mu na jama'a na wato population mm. wato muna da yawan wato shi wannan shi har ke ba sa al'umma ba mm. wato akwai kowace shekara a afirka wato ta kudu da hamada ana haihuwar mutum dubu dari biyu da arba'in masu wannan ciwon mm. Mm-hmm. to likita ne ke yana addaba yara kwarai sannan kuma kashi hamsin zuwa tamanin na yara masu ciwon sikila ah, ba za su kai shekara biyar ba za su rasu mm. to ciwo ne sannan kuma idan ciwo ne da ke idan an girma da shi yakan zo da wasu abubuwa da yawa mm. kamar ciwo na koda da sauransu mm. banda karancin jini da yake ana yawan samun tun jini sannan ciwo na gabbai da sauransu da ana iya samun wannan ciwon koda da ciwon bugun jini stroke to yana iya haddasawa ga yara wato eh. a gaskiya lamari ma idan aka ga yaro na da ciwon stroke hmm. wato ciwon bugun jini a gama gan ya shanye gefe daya gefe eh. wato wanda a fara dubawa ne shi sikila ne ko ba sikila ba hmm, inda yaro na abubuwan da ke jawo shi a yara eh, a yara hmm. ba ya manya su hawan jini da ciwon diabetes da wani ciwo daban amma a yara da an ga yara suna da irin wannan matsala to za a fara duba ko suna da ciwon sikila ko ba shi ko ba shi to shi kuma ciwon sikila ciwo ne wanda ake gadar ake yi ba a ɗauka mm. ya kasance wato mahaifa guda biyu uwa da uba suna ɗauke da ƙwayar ciwon mm. kafin su iya baiwa yaransu sannan kuma yana yiwuwa iyaye suna da ƙwayar cutar kuma kasan sun haifi yara ɗaya biyu uku lafiya lau sai can a ita wani jikin sikila mm. saboda akwai abin da kama a ce kan tsotsai abin tsotsi da kuma da kaddowa ta Allah saboda idan uwa tana da dauke da kwayar cutar mm. ana ce da shi as uban kuma yana da dauke da kwayar cutar as to ss shi ne ciwon sikila kammalalle na iv in kana da as ka kariya wato kana dauke da ciwon kana iya bar wani amma kai mm. ba za ka ciwon ba mm. wani ciwo ne wanda yake kumfance ni eh mun gane eh muna jin ka eh yawa wani yawa wani ciwo ne wanda yake wato na muku bayan cewa ciwon ne na makaƙe mutane. Eh to yawa da ba Eh me yasa ne ya fi eh, yawa a mutanen mu da larabawa. Eh, ina son ba ku tarihin ciwon. Mm. Mm. Wato dalilin wannan ciwo iyayen mutanen da ancestors kenan ko mm. saboda kariya daga malaria a lokacin ba maganin malaria ita ta kashe mutane a Afirka. So saboda kariya sai jiki ya yi dabara. Saboda kare kashi daga sikila. daga ciwon malaria sai ya fito da sikila jiki hmm. to shi wannan wanda ya kasance na da af shi hmm. na da kariya daga malaria daga malaria amma hmm. wanda ya kasance yana da ss shi bai da kariya bai da kariya saboda shi wanda ke da as ina da bai malaria ba saboda da malaria ta suka jinin shi sai da malaria zan da kwajin duk sai jiki kawai sai gaba da su ya waje da su to amma in suna ss to shi baya da kariya daga malaria to dalilin kenan aka samu malaria a yawanci aka samu ciwon me ee fa a akan bakakken mutane eh. me ee shine lafiya shi lau hmm. eh, eh. genotype AA lafiya lau hmm. ana akwai AA genotype lafiya lau akwai SS shine sikila kamalalle wato mai amurkan jini kamalalle hmm. akwai AS shi ba yana da ciwon a cikin jikin shi amma ba zai yi ciwon ba sai dai yana iya baiwa 'ya'yansa sannan akwai akwai kuma na ciwo daban sc sc shi wannan sc eh, mm. sc a mm. kwashe a afirka a kwashe a nigeria to shi mm. wannan kaifin ciwon shi bai yi kaifin ss ba amma shi ma nau'i ne na skila eh. Eh, yawa to kamar da bayani wannan ciwon gadon shi ake daga uwa da uba dole sai daga uwa eh, eh, da suna da suna dauke da ciwon da yaran yanzu likita misali a ƙarshe saboda hmm. yanayin lokaci zamu baka kamar minti ɗaya kila ka dan gaya mana shin menene hmm. abin yi domin wayar da kan mutane misali da ake magana misali a taken bana da aka yi na magana kuma shi bai da wani rigakafi da ake yi ko warkewa ko rigakafi a hmm. cikin minti da zaka iya gaya mana wani abu a matsayinka na likita? Eh gaskiya babban abu wato za a iya yi a wato yi kariya shine ai goji ka sai aure. Ai mm. goji wato ma'aurata guda biyu ko ne a mishi goji a tabbatar ba kariya ba ne ba sun fi suna da AS ba ne. Mm. So in suna da AS wannan AS ne ba za su yi aure ba mm. saboda za su iya samun sikila. Sai dai AS na iya auren ne AA. Amma mai AS ba zai aure mai SS ba kuma ba zai auri irin shi mai AS ba saboda suna samu ya masu fikira Eh to wato eh, eh, dai wato dai babban hanyar kariya shine a gwada juna a mm. aure kafin eh, aure. Eh amma kamar wace kan suke ci gaba kamar turai su ko ba a yi ba ko a ciki ya akwai ciki duk cikin da aka yi ana yi suna gwada ai likita saboda lokaci dole anan <laughs> za mu tsaya saboda lokaci mun gode kwarai da ka samu lokaci gode wadalla to yanzu kuwa bari mu je mu ji yaya ko kwalama wayo Assalamu alaikum yan uwana mata barkanmu da warhaka kuna tare da ni Sadiya Abdallah daga nan Katsina a yau a kicin ɗin namu za mu dafa nama akuya so da yawa mutane dai yawanci sai dai a dafa nama na rago ko na sa ko kaza kila ko kifi to yau dai uwar gida so muke a ɗan taɓo wani ɓangaren kuma daban to yau naman ɗan akuya zami wasu sukan kira shi da naman ƙaramar dabba mutane da yawa haka sukan kira naman ɗan akuya ana kiran shi da naman ƙaramar dabba to yau a kicin ɗin namu abin da za mu yi kenan daga farko dai uwar gida za ta tanaji namanta na ƙaramar dabba ko in ce naman akuya in son samu ne uwar gida ta nemi irin wannan nama akuya nan da ake babbakawa tare da fatar shi idan kuma bata samu wannan ba tana iya amfani da wanda bai da fatar jikin shi amma mai fatar zai dan fi daɗi amma in ba ta so tana iya amfani da wancan so da yawa wasu mata riba son nama akuyan saboda sai su rika cewa yana da wari haka ba daɗi to amma idan ya samu gyara ba abinda bai ciwo ba to daga farko dai uwar gida idan ta samu naman nan nata na karamar dabba in mai babbakakken ta samu in kuma wanda ba babbakakken ba duk ɗaya sai ta zo da abinta sai ta tanaji da tumatiri isasshe ya danganta ga yawan abin da za ta yi da nama idan ta samu isasshe tumatirin nan da albasa da kuma alayyahu da gyaɗan miya da kakka da dakakken kurkur da maginta da manja to in uwar gida ta tanaji wa'annan kayan sannan in ta dawo gida za ta yanka tumatirta ta fara ɗauraye shi ta matsa wannan ruwan da ke ciki saboda tsami ko in ta yanka wajen ɗaurayewa can duk tana iya cire wannan abin nan ‘ya'ya'yan tumatirin nan da ruwan nan da ke cikin shi sai ta yanyanka tumatirinta ta aje shi gefe albasan ma ta fere ta ta yanyanka ta ta aje ta gefe sannan shi wannan alayyahun nata za ta wanke shi sannan sai ta tsitsige shi shi ma a nan gurin ba yanka shi za ta shi tsitsige wannan ganye za ta shi ma ta tara shi gefe ta aji to idan uwar gida ta tashi in ba ta son warin wannan nama akuyan nan tana iya ta fara ɗora shi kan wuta ta sanya mashi da kakkar gyaɗan miyan nan sai ta zuba ta ɗan sa mai ruwa ta ɗan tafasa shi idan ya tafasu sai ta tsame shi sai ta zubar da wannan ruwa kin ga ta rage ma uwar gida ta rage ma wannan naman akuya ko karamar dabba wari idan kuma bata damu ba tana iya bare shi haka nan to in uwar gida ta tashi ta dora tukunyarta sai ta zuba manja idan ta sa manja sannan sai ta kawo albasa ta sa in manjan ya fara zafi sai ta kawo wannan naman karamar dabba ta zuba a ciki idan tafasasshen ne in ta zuba shi ba zai daɗe ba sannan za ta yi haɗe-haɗen da za ta yi amma idan ba ta tafasa shi ba haka nan za ta sa shi to idan ta zuba shi a lokacin tana yi tana motsawa ta ɗan ba shi kamar minti biyar sannan sai ta sanya magi da dakakken gyaɗan miya da dakakken kurkur sai ta rufe sai ta rage wuta zai ta ɗan dahuwa na ɗan tsatso ruwan shi da kan shi. tukuna ba magana sa ruwa a wannan gurin wajen san wannan ba magana sa ruwa idan ta yi wannan ya dan dahu haka sai ta bude tukunyarta sai ta kawo wannan tumatiri da ta yanka da albasa ta raba su biyu sai ta fara sanya tumatir rabi albasar rabi sannan idan ta sanya sai ta kawo 'yan ungurnu ta sanya a ciki saboda tsami na tumatir idan ta yi wannan sai ta rufe tukunyarta idan ya kara dahuwa ta bashi lokaci sannan daga karshe sai ta kawo wannan sauran albasan nan da sauran tumatirin nan da wannan alayyahu da ta tsitsige sai ta maida ta zuba abinta a ciki abinda bai ji ba idan ta dandana sai ta kara za ta ga da kanta wannan wannan nama ya dahu kuma ga tumatirin nan da tattasai gwanin kyau a ciki da wannan ganye ana gani in war gida ta gama idan tana so tana iya ci da farar shinkafa ko da tuwon shinkafa ko ma da iba وأشعر ولا فيه awar kutuwa eh, amma an sha ruwa ba kar a ya ce a karkace hula eh, kuna ji ga wani murtala magaji babura eh. ya ce hakika yau da gobe wannan shirin naku yana da matukar muhimmanci domin zai kara wayar da kan al'umma wajen daina tunanin cewar aljanu ne silar wannan ciwon <laughs> to da ma na tunanin haka eh kin san ai wani lokaci mutanen mu ba duka ba dai amma mafi yawanci in ba mu gane wa ciwo ba yake ji mutum ah, aljanu kin kaman daji ai da kin san sai a ce maka irin sankara ne a ce wani aljani ne dan karami ne wata kibiya ya harbe ka ka fito fitsari bi da dai Allah dai kyauta mutane dai kuma su adage a je a yi gwajin nan kada dai soyayya wani in kun lura eh. masu yawanci masu sauraron mu sun yi magana kan hmm. a sa shi a hukumance cewa a hmm. dinga yin gwajin nan kafin eh, aure. wato a wannan magana da kai kin dai wata magana tana eh. da muhimmanci kika ce ka soyayya ne soyayya hana mutum mutum saboda soyayya ka ce dole dole ka aura ba hmm? ka ai ba ba zani kada wannan wahala kuma saboda idan aka haifi ƴaƴa ai soyayya na kiyayya take komawa za ku yi ta wahala ma ina ma kuke da lokacin soyayya kuna ta wahala da su kuna ta yaran Eh, saboda haka abin da ya mm. kamata kenan don haka a dage sannan da fatan duk za an ji bayanan likita ko mm-hmm. eh, saboda likita ya yi bayani yadda ya kamata wanda kuma in an ji in kunne ya ji bahaushe ce gangan jiki ta tsira mm. eh, yanzu kan kun san dole mu tattara ina mu ina mu saboda lokaci yana hararen mu ko dama madam dai yake cewa ya dubi dubi zan je samu ne dan kwanta to yanzu a madadin mai kwanciya ne. <laughs> Maryam Bashir Bagaji Safina ta Sodangi sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau Mr. sidrak sai ibrahim jarmal ya haɗa mu da ku a facebook live ne usman ahmad da ke cewa mu zama lafiya wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da